Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da gyara sashi na 84 na sabuwar dokar zaɓe inda suka amince da abubuwa uku wato zaben 'yar tinke da ta wakilan jam'iyyu ko delegate da kuma zaben ɗan takara ta hanyar sulhu. Kafin wannan lokaci da aka cima wannan daidaito, majalisar wakilai bata amince da zaben ɗan takara ta hanyar sulhu ba, amma yanzu sun amince. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar dattawa. Abin da muke so a yi ɗin ma dare firamare yana ciki, amma mura jam'iyya dama ta zabi rai ko ɗauki in rai ko kuma ɗauki masalaha. Ba ku ƙara komai akan gyare-gyaren ba? A mun yi ɗan gyara cewa in ma an ce masalaha ne, to ba za a zo kawai a yi kama karya ba, a rubuta a ce wani aka ɗauka. idan da mutum biyu ko uku ba su yadda ba da wannan masalahar ba sa hannu a takardar masalaha ba to masalaha bai ba sai an yi zabe wannan su ne kusan abin da muka kawo a kai to a cikin dokar zaben nan an ce akwai wani fanni a ciki da ke magana akan kwarewan dan takara kamar certificate dinsa waɗanda ke mazaɓarsa ba za su iya kai shi ƙara na cewa ba shi da ilimin da ya kamata ya tsaya wannan takarar ba. Ba mu yadda jam'iyya ta kawo ɗan takarar da bai cancanta ba. wanda yake ko iliminsa bai kai ba ko kuma yana da wata matsala idan ta kawo da saninta ta kawo muka aka tabbatar haka ne to ita kanta jam'iyyar za ta kai gaban kuliya za a kuma kai ta kara kuma za a ɗauki mataki akan jam'iyyar ma ba ma shi kansa mutumin ba saboda haka muna so daidai jami'a ta tabbatar ta kama da ɗan takara da ya cancanta kuma zancen soke ɗan takara mun sa doka ba za a soke ɗan takara ba sai yanda ta kama akan gundun mulkin najeriya ko kuma ta kan akan electoral act in mutum ya cika wannan dokar ba kuma ya sa a cire shi ba mutum ya cika wannan sharuɗar. Idan eh, ba zai zama cewa kawai za mu bar jam'iyya ta mun ta ga dama wajen sa ɗan takara. Shi kuwa shugaban majalisar ba da shawara ta ƙungiyar jam'iyyun Najeriya goma sha takwas ya bagi Yusuf Sani ya ce dama demokradiyyar Najeriya ba ta yi ƙarfin da za a yi zaɓen yar tinƙe ba inda ya ba da shawara yana cewa. Ko da fari mun ga cewa su yan majalisa ba su yi zurfin tunani ba me yasa da shi haka da da za su fito da wannan doka da sun turbe mu wato mu mu san yadda gudanar zabe yake da a ce sun kira mu ne sun tambayi mu yi ra'ayin mu muka gani da tun da fari da mun gaya masu cewa wannan abun yana da kyau amma ba zai yiwu yanzu ba so da haka muna kira 'yan majalisa su duba ƙasa najeriya fa ba karamin kasa ba ne sun sani duk sauran kasashe da ke afirka duniya ma gaba daya ana kallon najeriya kasa ce wanda yake ya kamata a yi koyi da abin da muke yi musamman aka zo kan bangaren demokratiya majalisar dokoki ta aika wa shugaba muhammadu buhari da sabar dokar zaɓe da a yanzu ta tashi daga dokar zaɓe zaɓe ta 2021 zuwa dokar zaɓe ta 2022. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.